da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya haka kuma muka je kasar Ghana a garin Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safina ta sada so dangi sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro yau Litinin 27 ga watan Agusta da shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan shin waɗanne irin darussa muke koyowa ayyukan ziyarar ibada kamar zuwa maka ko birnin Kudus musamman ga mata a matsayinsu na iyayen da suka fi kusa da 'ya'yansu. Zuwa na aikin haji na koya hakuri da zama tare. Zaman tare abin da ban taɓa yi ne ba kuma da na zo na gane yadda kowa ana zaman tare da hakuri mu'amala da mutane sayayya aikin haji ba na rago ba za ka ga tsoffi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna ɗawafi suna safa da marwa bayan an ji wannan tattaunawa da aka ji so min tabinta wadda mu ta tattauna mana da jama'a a makka bayan an gama aikin hajji to muna nan kuma tafi da amsan tambayar da muka muku a shafukan na abota. Za kuma mu ji ta bakin masu sauraro ta waya don mu tattauna yadda wasu lokuta akan samu wasu matan da ke zuwa aikin hajji da juna biyu wasu har ma su haihu a can. To muna son mu gane cewa wani irin mataki ake bi ne wajen tantance masu ciki kafin su tafi makka ko kuma irin waɗannan ayyukan ibada sannan me ya kamata a yi don a kare faruwar irin waɗannan abubuwa wanda ya saba wa dokar zuwa ayyukan hajji lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar Yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa a ganin ku waɗanne darussa ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa maka ko birnin Kudus. To sakon farko ya fito ne daga Zaharaddin Umar Baban Yara Bici ya ce salam yau da gobe. Kaɗan daga cikin darussan da ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa maka sun hada da jin tsoron Allah, son juna, rashin kyamatar juna, zumunci, bin doka da oda, tausaya wa talaka, tunawa da ranar alkiyama da dai sauransu. Allah ya sa mu dace mu ma mu ziyarci wannan wuri amin. Na gode ku tashi lafiya. To sai Musa Sale Fatuskum MSP ya ce hakika ziyarar maka kadai ta isa ta kara wa mutum imani da kwaɗayin aljanna. Sai kuma Jabir Yahaya Muhammad Kadisau ya ce hakika ziyarar waɗannan wurare yana da matukar mahimmanci musamman ganin yadda waɗannan wurare ke da mahimmanci ga al'ummar musulmi. Sai Abubakar Kawu Girgir ya ce jin tsoron Allah da rike gaskiya da taimakawa duk wani mai neman taimako da kuma uwa uba rike ibada ka'in da na'in. Hakika wannan darussa ne masu matukar muhimmanci da ya kamata mahajjata da sauran jama'a su koyi da su. Bafaji Sulaiman na faɗa ya ce a gaskiya ya kamata mu koyi tausaya wa juna da kuma gudanar da ayyukan ibada a kan lokaci duba da yadda wasu da yawa suke wasa da salloli amma a can ƙasa mai tsarki da zarar lokacin sallah ya yi kowa ƙoƙarinsa ya rufe shago ya tafi masallaci domin ɗimbin ladan da ke hakan hakan ke da shi. sai ne Ibrahim London ba Adamawa ya ce Hakika akwai darussa kamar tausayawa marayu da marasa galihu da yawaita ibada, kaskantar da kai da dai sauransu. Ku tashi lafiya masu malaman zauren yau da gobe. To mun gode. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce, ya kamata ga duk wanda Allah ya ba ikon zuwa Makka ya ƙara jin tsoron Allah, ya ƙara biyayya da bautawa Allah shi kaɗai ya guje wa sabon Allah Allah ya sa mu dace. To amin sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce hakika akwai darussa masu matukar yawa waɗanda idan har da gaske mabiyi yake to kuwa zai ga darussa waɗanda suka hada da ibadu masu yawa ƙaunar juna mutunta juna da dai sauransu. Don haka ya kamata duk mabiyin da ya samu damar zuwa ziyara a ƙasa mai tsarki to ya kamata ya zama jakada na gari da fatan Allah ya bamu yin ikon ibadunmu ba tare da son zuciya ba amin. Sai kuma Rabi'u Nuhu na Buka ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah ya ce tabbas akwai babban darasin da ya kamata al'umma su koya shine son juna da da duk wani kabilanci da wariyar launin fata da rikon addini tsakani da Allah ku tashi lafiya uga kabara da anta safinatu to mun gode to idan muka koma shafinmu na twitter at, uh, at sadiq underscore Khadija. Hmm. Ta ce tabbas akwai darussa masu ɗimbin yawa da masu zuwa maka ko birnin Kudus domin gudanar da ibada saboda a kullum za ka kasance cikin tsarki tare da karanta littafin addini da nuna halaye na gari da taimakon marasa ƙarfi. To sai kuma Atmaida Aminu ya ce Assalam darasin da ya kamata waɗanda suka ziyarci Makka ko birnin Kudus su koya shine sanya tsoron Allah har zuciya ba iya fuska kaɗai ba. sai at sy mai lange-lange ya ce darussa sun hada da juriya da yafiya ga juna sannan uwa uba mutum ya san da cewa a duk lokacin da ta allah ta kasance a kansa cikin ire-iren waɗannan tufafin farare na harami za a rufe shi da su Hmm. sai kuma a arabiyu gidan madi gmd kenan ce ah, fatan alheri gare ku malaman yau da gobe darussan da ya kamata masu zuwa makka ko birnin kudus su koya su ne yawan sadaka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yin istighfari wato neman tuba kenan da sauran ayyukan alheri hmm. to sai daga karshe at ishaq underscore babalau yace salam yau da gobe eh, tabbas akwai darussa da ya kamata a koya musamman kamar halaye na gari ku huta lafiya yau da gobe to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Hmm. To game da wannan batu na darasin da ya kamata a koya a yayin ayyukan ibada da ya shafi kamar zuwa aikin hajji da kuma irin su kudus wanda kiristoci kin san suna zuwa Jerusalem ko su aikin nasu hajjin haka kuma musulmai na zuwa uh, makasi nasu. Mm. To wani irin darasa ya kamata mu koya domin su mata musamman suna zuwa da yawa a irin wayannan abubuwan kuma su ke dawa cikin iyali wanda sun fi kusa. Mm. To wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da jama'a zauren muhawarar yau da gobe domin sanin wani darasa suka koya me suka gani ya burge su da mamaki da sauran makamantansu a hmm. ƙasa mai tsarki. Jama'a muna muku maraba da zuwa zauren yau da gobe da ke zuwa daga Makka a ƙasar Saudi Arabia. A yau ina tare da baƙina guda uku da Hajara Salihu Bagudu, Amina Modu da kuma Lubabatu Shu'aibu. Za mu tattauna kan aikin hajji da kuma irin darussan da aka koya lokacin aikin hajji. da farko barin tambayi anti amina moddu kin zo aikin hajji na san ba hajinki na farko ba ne ko na farko ne Hajinki na farko ne eh. to menene zaki ce darasin da kika koya a zuwa wannan aikin hajjin naki eh to darasin da dai na koya a wannan hajjin shine na koya hakuri domin a nan ana ce mana duk wanda ya bata maka rai sai kai hakuri saboda in ba kai hakuri ba kar haji ka ya bace akan ba masu haji mu ya bace duk abin da mana sai mu hakuri sai abin ya zo ya bi jiki da a ce ma ko a gida haka muke da abin ya canzu ya mun samu kyakkyawan rayuwa sosai bari zo wajen Hajjira salihu ke kuma menene zaki ce kin koya a zuwanki aikin hajji zuwa na aikin hajji na koya hakuri da zama tare zaman tare abin da ban taba yi ne ba kuma da na zo na gane yadda kowa ana zaman tare da hakuri karin hakuri da juna Toke ma din aikin hajjin ki na farko ne na farko ne to bari dai a hankali a za mu dawo libabatu ke me zaki ce kin koya gaskiya zuwa na na koyi zama da jama'a sabida taro ne na mutane daban-daban yarurruka daban-daban al'ada daban-daban amma kuna zanne tare kuna haƙuri da juna zama ne na lumana da amana tsakanin ku da juna kowa yana zanne yana ibada kuma yana kula da ibadan shi kai ya ɓata ibadan shi so ni babban darasi da na koya shine a sai duniya za ta zanna lafiya idan aka saka haƙuri a cikin rayuwa to kafin ki zo aikin hajjin nan anti amina madu wani irin labarai kike ji ne na zuwa saudiya lokacin aikin hajji eh to ana da ya ce in kun je hajji fa kar a yi siyayya in an yi siyayya maybe a the end za zubar da kayan ku ku rike ku zauna kar karkwe amma gaskiya mun zo mun kasa daurewa mun je muna siyayya daga baya sai ka zo kaga kudin ka ya kare ka zo ka shiga wani irin hali wasu ma har sayar da kayan da suka siya suke yi saboda haka abin da dai na koya ya kamata din gaskiya mu rike mu hakura mu jira sai bayan an sauke mutum yana so ya je siya abu ya siya shine dai abu na san wannan ma din shi kan shi darasi ne ko wannan ma anoda darasi ne sosai yanzu wannan ne farkon zuwa na da ce zan kara zo wani hajji ba zan yi abin da na yanzu ba shine abin da dai na koya hajara zuwanki aikin hajji na tabbata kin samu wasu irin labarai kafin ki zo shin yaya labaran da kika samu suke akwai wanda suka baki sha'awa ko kuma suka tsorata ki eh sosai akwai wanda suka tsorata ni sosai kamar wayanne irin labarai ke su ce aikin haji ba aikin mutum da ba shi da lafiya mutum mai karfi wanda zai iya aiki da kanshi kuma so mutane da yawa su ce aikin haji ba wasa yana da wahala yana da wahala sai kai ma ka zo ka gani a wanto alhamdulillah da kika zo kin wahala a alhamdulillah babu wahala insha Allah to me zaki gaya ma wani bako wanda bai taba zuwa aikin hajji ba yanzu in kika koma abin da ran gaya ma duk yan uwana wanda ba su taba zuwa aikin hajji ba in har in sun sa niyya za su zo aikin hajji zuciyarsu ya zama ɗaya su bi bakin mutane alhamdulillah babu kowane wahala a cikin aikin hajji shi ma ɗin darasi ne ko darasi ne to antiluba ke na tabbata kila hajin ki ba na farko ba kila ko gaskiya ne ma haji na na farko ne amma actually like abinda ta faɗi cewa mutane sukan gaya maka abubuwan da ke faruwa kaman in kun zo mu'amala da mutane sayayya ba aikin haji ba na rago ba sai na lura cewa sai in ma ka zo aikin hajin kaga yadda mutane suke yi sai kaga mutane sun motivating ɗinka ko sun encouraging ɗinka za ka ga tsoffi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna ɗawafi suna safa da marwa sai ka ga a sai ai duk ciwo da ke jikinka ya warke a sai aikin haji yana tare lallai da albarka banda lafiya da lafiya kuma da albarka to bari dawo ga anti amina zuwa hajjin ki na farko ne menene abin da zaki ce ya baki sha'awa shigowa ki kasar saudi arabia abin da ya ban sha'awa shigowa na na farko shine ina so in je harami in ga harami ne dama ina zuwa harami da na ga ka'aba kai na ji daɗi abin ya ban sha'awa ba na ma fita ciki ina na yi ɗawafi na yi sayi still na zo na ina ga rana har kwana har kwana cikin kaban so farkon abin da ya ban sha'awa gaskiya haram ne masallacin haram inda ka'aba take shine ya ban sha'awa gaskiya shigowa na farko baki mu'amala da wasu ba cikin gari da zaki zo ko da kuka sauka ko wani abu eh gaskiya kam madina kuma gaskiya sabtan su kam shi ma ya ban sha'awa da kuma shiga rauda kwarai ya ban sha'awa sosai domin rauda kam kai mun shiga kara shiga mun shiga ba ma so mu fita ana kori mu ana kori mu still muna ta so mu zauna gurin so roda ma gaskiya ya ban sha'awa ba kaɗan ba kwana nawa kuka yi a madina din kwana bakwai bakai. hajara kefa menene abin da ya baki sha'awa da kika shigo saudi arabia abin da ya bani sha'awa shine daga madina da na je haram mun je rauda da muka je ina ta kallon ko ina wurin da baka taba gani ba abun sha'awa ne da kuma da muka zo muka je muka muka zo masallaci muka je haram muka shiga ina allah allah gan ka'aba ina ganin ka'aba sai na yi kabbara son uku na ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah ka son sake dawo shekara mai zuwa gan ka'aba gabana haka tun kafin ke dawafin ma sosai wallahi kai allahu akbar to an tuluba hada ido da Ka'aba shine wannan karo na farko ya kika ji? gaskiya hada ido da kaba is amazing abu ne da zaka ga gashi nan kana kallon shi a tv kana ganin jama'a around it kana ga kamar yaya mutanen nan suke survive yadda ya suke numfashi ya suke tafiya ba sa jiwa juna ciwo da sauransu sai kuma ga ka kai ma kana cikin su kuna tafiya kuna ma'amala da juna ka dan ture mutum ka ce mashi sannu Um, ya dan ture ka ce maka sannu gashi nan dai kuna ma'amala cikin lumana da amana kowa yana son dan uwan shi ga kuna ba ku san juna ba yaran ku daban-daban amma da kowa ya gan kowa yana murmushi ga murmushi wannan yana ganin dan uwan shi ne musulmi ba maganan yare bane ko maganan fata ko launin fata ko wani abu a'a a sai islam ita ce abin da ta hada mu kuma ita ce ya zama ta da mu yan uwa kuma abin da ya burge ni gaskiya madina ta burge ni mutanen madina da very accommodating suna mutane ne da suke son jama'a gaskiya a can na ga inda mutum za ka gan shi ina zanne masallaci cikin masallacin madina kawai muna zanne sai ga wata very young shekaru kaɗan kalilan ta zo ta tara mu ta ce ku zo ku zo in karantar da ku kur'ani muka zanna ta buɗe kur'ani muna zanne mun ɗauka mun iya karatun kur'ani sai ga wata yarinya ƙarama ta zo ta zanna tana gyara mana karatu tana koya mana karatu gaba mu da tsaffi da yara ga tsafta ga son jama'a ga eh, eh, ba mutane eh, kyauta zan baki labarin abin da ya faru a lift na haɗu da wani bawan Allah yana riki da sallaya sun ce kai sallayan naka ya man kyau kawai kamun ya fita lifta din sai ya juya ce min gashi na ce mashi a'a dan Allah ya tafi shi ce a'a shi dai tunda ya man kyau gashi ya bani kyauta so abu da kake gani a sai a duniya akwai abin da kai baka gani ba a kuma a sai a duniya akwai abin da zaka fita ka je kai karatu gaskiya zuwa Madina da Makka abu ne darasi ne babba wanda zata yi iya canza mutum rayuwa to an amina in kika koma gida najeriya wani labari ne zaki bayar ne ma waɗanda suke son su miki mara ba su ji irin abubuwan da kika fuskanta a nan eh to farkon labarin da zan bayar gaskiya na batawa na amina na dan bata amina gaskiya domin da muka je jifa bayan mun gama jifa mu mun muna kan dawowa sai muka bata ba mun bata mu zo tent din mu mu tambi nan mu tambi can mun gaji sosai tukunna daga baya muka samu wasu 'yan muka ga wani signboard din lagos tukunna sai muka ce kai tun da lagos nigeria ne bari in mun bi wannan signboard nan mun je watakila mu samu 'yan nigeria sai su directing mu amma mun sha wahala kafin nan muka zo muka samu wajen sai aka yi ta directing mu har muka zo tent din mu. to ina ga shine farkon labarin da na je najeriya zan bayar Ki zo saudi arabia kin bata amana na bata amana to bayan haka da wani labari na ka'itarwa da zaki bada eh to rene haram ma gaskiya zan bada labarin makka da madinan gaba daya domin haram da cunkoson sa yadda muka da ana ce in kuna tawafi kafanka ba zai taba kasa ba kaza kazan da ake fada gaskiya this time around ba mu experience wannan abin ba kowa da kafan shi yake tafiya so wannan ma gaskiya zan iya ba da labari a kan shi To Hajara, bari mu ji naki irin labarin da zaki ba 'yan uwanki in ke ka koma. Farkan abin da zan fara basu labari shine batawa na Amina. Auke oh, ma kin bata? sosai tare muka bata mun bata muna ta tafiya da mun je mun jefa da muka dawo sai mun je mun shiga wani country daban kawai wannan ma is the very good experience kuma zan ba su labarin yadda masalacin haram yake kuma ina fata su ma shekara mai zuwa suna garin nan insha Allah to baki mu'amala da wasu ba wanda yaren ku daban ko kuma ku nemi yin hira ba sa jin kike ma ba kya jin su sosai suna nan sai mu tai kaman a akan juna <laughs> to ya kuke fahimtar juna sai mu kai baby sai mu ba no english no english no english no english sai su ce no english sai mu ce halas bye bye <laughs> guy it was not easy to antiluba wani irin labari zaki mayar gida ne kam lallai ne ina da labari masu yawa na ɗaya zan ba a jama'a labarin mutanen madina a sai accommodations da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam bai saya a kan shi ba it goes to all the muslims around the world ba ruwansu da kada ka ko kuma yararka ko wani abu da a very accommodating wannan abin ya birge ni sosai kuma zan ba da labarin yadda muke ma'amala a masallaci za ka ga mutum daga wani ƙasa wani duniya bai jin yaren ka baka jin yaren shi but yana so ya san labarin kai tambaye ka afirka afirka ka ce mashi afirka yana so ya sani a afirka ina ka fito to afirka a eh, afirka nigeria you explain kai ma ka kara ce mashi nigeria nigeria ah bai san inda nigeria yake ba but dai shi ya ganka nigeria kuma mutane madina suna son um, nigerians abinda na lura da makka na ɗaya in ka je shago su ce nigerians mutane ne masu in suna son abu suna saya na biyu suna son wani footballer wani ahmed musa in suka ganka nigerians yes i love ahmed musa za su daga maka hannu wannan abu ne da, suka sa a ransu kuma suke yasa suke son mumuma sannan a makka masha allah akwai labarin haram akwai labarin bata a mina wannan abu ne da ya faru da kowa da kowa of course um, shawara da zaka ba jama'a in za ku tafiya ku dinga tafiya in group wannan yana taimakawa da muka zo makka muka zo muka sauke um, dawaful ifada da muka koma mina mu ma mun bata but alhamdulillah wani abin da ya burge ni shine a sai kasashen duniya akwai volunteers akwai mutane da suka yi volunteering kansu geographers da suka zo suna rike da maps din saudi arabia suna karanta muku tent from tent to tent these are the people that suka yi guiding dinmu sai muka samu hanyar mu muka koma gida cikin sauki to wannan ma abu ne da ba mu da shi ba mu cika wannan volunteering work din na kasashen mu ba abu ne wanda za mu yi shi ba albashi ake biyan ka ba but you want to do it sai ka yi shi saboda ka taimakawa mutane irin waɗannan abubuwa yana taimakawa ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma an ta amina zan dawo gare ki fa saboda baki maganan irin abincin da kika tarar a saudi arabia ba ganin cewa wannan shine karanki na farko da kika zo eh to gaskiya ne wannan domin kafin mu zo an dinga ce mana kar ku je baya ji kar ku je ba za ku iya cin abincinsu ba duk da dai ba a so a zo da yajin bana amma dai mun dan zazzo da yajin yadda aka faɗa haka gaskiya abincin nasu ba haka na same su ba don za ka yi ka ci ba yaji right from madina abincinsu was okay amma da muka zo maka abinci ya dan canzo gaskiya abincin maka da madina daban ne a madina muna siya abincin su kuma wasoke eh, ko ba yaji za ka iya ka ci amma da muka zo makan ma akwai abincin amma dai wani din gaskiya sai dai kayi amfani da yajin da gaske saboda haka gaskiya batun abinci kam mun yi experiencing wannan din To Hajara, kin dan samu farakin sha a Saudi Arabia? Ha sosai suna nan su takaru suna kawo tuwon shinkafa, tuwon sakwara, dan wake duk suna nan abincin najeriya duk suna nan kala-kala hada su miyan kuka duk mun ci da wannan ba labari bane da zaki bayar a gida sosai zan bada labari sosai a gida antiloba barin ji abin da ya kayatar da ke a cikin abincin da ake ci a saudi um, abin da ya burge ni dai shine uh, rayuwa da muke mu a africans muna cin abinci ba mu cika cin fruit ba da na zo saudiya sai na ga cin fruit is part of the culture abu ne da zakai ma zaka ji daɗin shi akwai grapes akwai apple akwai oranges akwai a lot of fruits a nan sannan kuma abincinsu ba laifi in muna cin abincin da ake bamu a hotel da ake bamu sahiya da yamma mukan dan zuba yajin mu amma in muka fita waje in mukan je restaurants mu ci abincin indians which is wata rana suna dan sa mashi chili chinese su ma akwai barkono ba sai ka je da yaji ba kuma abincinsu yana da daɗi sai dai kawai in ce tsada saboda in ka dubi kuɗin kaga riyal biyar ne amma a sai in ka juya kuɗin najeriya ribiyar ne kake kiran riyal biyar an ce abinci 16 riyal a sai kana maganin dubu ɗaya ne da ɗari shida kai ko in baka san lissafi ba to lallai kudin ka zai kare kanka ankara so sai kana yi kana lissafi amma suna da abinci alhamdulillah akwai fruit akwai abinci abu ne da gaskiya ya burge ni a nan abu ne kuma da zan ba da labari a sai ba lallai sai ka zo da yaji ba akwai abincin da zaka ci babu yaji to mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa a madadin baki na guda uku wanda wannan aikin hajin da suka yi na bana shine aikin su na farko hajara salihu babudu amina modu da lubabatu shu'aibu dukkansu alhazai ne da suka zo daga babban birnin tarayyar najeriya abuja ni madina dauda da na hira da su nake cewa mu kasance lafiya. To kai tsaye kuma yanzu za mu ɗauki wayoyinku kamar yadda muka ce don mu gano wani irin mataki ake bi na wajen tantance masu cikin ciki kafin su tafi maka. Haka yake musamman ma sannan me ya kamata ma a yi ne don kare faruwar irin waɗannan abubuwa da kowa ya san ya saba ma dokar zuwa irin waɗannan ziyarori da ake zuwa na ibada. Hmm. To shi sa za mu tattauna da mutane don mun so mu samu su masu ruwa da tsaki to amma kasance kamar suna hajji yanzu. Eh, shi eh. sa ba mu iya samun ko ɗaya ba. Eh. To ga wani akan layi daga Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina Sokoto Najeriya. To Bello Dina. abubuwan da suke kawo irin wannan na farko dai wani bi abin da ke faru irin wurin tantancewa. Mm. Sai ga amsa amsa suna rai ko kuma an yi irin abin nan na mm. na gatanci. Mm. ana barin wasu suna ketarawa saboda wani ya san wani kenan kake nufi saboda wani ya san wani wani ya san wani kenan sai ya samu gata sai ya tsallake kake nufi eh eh, eh kwarai kwarai to mun gode bello dinawa to mun gode bella dina to salamu alaikum muna da kira daga jigawa mm. wake magana daga jigawa sunana Alhaji Ahmadu Kafinta kofar garin Bulangu a kafa masa lokal gamman ta daji. To muna jin ka Alhaji Ahmadu Kafinta. Mm-hmm. to alhamdulillah kamar yadda yan uwa suka faɗa hakika ne ma na je wurin aikin hajji nan na gani babu mhm. wahala sosai kamar yadda mutane suke kukuta wahala mm. kamar fata a american kusan kamar ya zama wajibi ne da da fata a harami to kuma mm. kamar yadda masu juna biyu tafiya da masu ciki nan hmm. tantancewa. Don kuwa wannan shekara an samu irin wannan matsalar. Na ga mutane da dama wanda suka je su da ciki ba 'yan Najeriya ba. Hmm. Kuma kananan yara. Sun yi dokoki su suka tsara ba kuma mai dokokin Najeriya suka tsara. Eh. A tashi lafiya daga Alhaji da kafin da. To Domin godiya ya to shi ga nauni kenan. Hmm, eh. To bari mu je Kano. Salamu alaikum. Amma alaikum salam barka da aiki. Barka ka dai to da muke magana daga Kano. Mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya. To mun gode dan Juma muna jin ka. Ka rage amma rediyon ka. Yawwa. Eh na ji kan abu da kuke tattaunawa kan dai zuwa mutanen mu Saudiya da kuma masu eh. ziyara irin Kudus haka. To muna jin ka. Hmm. Musamman masu wanda ake samu su je da juna biyu. Eh To ni abin da zan kara ga mutanenmu masu zuwa Saudi Arabia da Allah da annabi idan sun je su rika kasancewa jakadu na gari ga kasahensu. Kuma mm. abin da Mun gode dan Juma <laughs> ai saboda muna da wani kira daga Sokoto eh salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya kina magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki daga lokar gwamnati Sokoto. To Malam Kabiru muna jin ka. To Bulan Yaki. Gaskiya farko dai duk wanda Allah ya dare je Saudiya gaskiya zai yi farin ciki kuma zai ga ayyuka na ibada waɗanda baka taba gani ba. To me zaka ce ga masu zuwa da juna biyu mm. mata da ke zuwa da juna biyu. Ya kamata. Gaskiya wannan duk wanda ka gani na je da juna biyu Saudiya to ya bi ta wata hanya ne. Mm. Magu magu kenan. Wanda Allah ya je ya san akwai wahala. Mm. Musamman ma irin tashi daga Mina zuwa jihar Shedan wanda yake wasu za su je ƙasa. Eh akwai wahala dama ai wahalhalin ake guje musu ake cewa kasu je da cikin ai ba wai ba a san su je makan bane. To amma ka san Usman? Mm. Eh, eh, eh, to mun gode sosai. Akwai bacewa ni da kai da wallahi ki gare ni. Sai mu ci ya bace. Maka na harami wallahi na bace. kila na minti talatin ma san inda nake To ina ga mai juna biyu in taɓa ce. Ka sa Usman wasu ba wai ana ganin kamar na hada laifin masu mahukuntan da ke abu. Amma wasu in za su je. wasu in za su je sai mm. mazajen su yi masa fitsarin sa eh, ba shine mun ji wannan aisha muke mm. so dama in sun dawo maka mu tambaye su mu ji shin suna sanar da irin wannan cewa wani mm. ba da kuma na kan ce ai wani lokaci zaka ga cewa saboda eh, cin hanci da rashawa wani lokaci da ka tutu a irin kasashen mu kuma da kamar yadda eh, wannan sai ba da tawa da kuɗin ma shi ne aunawan yayi ko ba kuɗi ba ma sanayya din da wanda yayin magana ya ce sanayya eh ya ce in ka san wani to ba za a ma duba ka ba to wanda kuma hakan bai dace ba domin in kin je kin wahalar da kanki kin wahalar da cikin kin wahalar da gwamnati kuma a baje ai bari ka dauki ciki ka je ka wahalar amfanar da shi to Allah ya samu dace sai mun sake jiwa kuma a yau dai litinin kan yau shirin ya kammala sai kuma in Allah kai mu gobe yanzu kan safinatu dangi. sai kuma Daniel Brown da shine wada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Pete ne Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan kokowa ba mance ba na motsa jiki dukkan su ba share